wannan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da shafin masarautar kano ya wallafa a shafin nan na facebook sanarwar ta ce za a gudanar da bikin maulidi ne a ranar asabar sha hudu ga wata watakan yau kenan har ila yau za a gudanar da bikin a fadar basarakin da ke nasarawa da misalin karfe takwas na dare inda bayanin yake cewa mai mataba sarkin kano alhaji aminu ado baya da cfr cnol jp yana farin cikin gayyatar daukacin al'ummar musulmi masoya masoya shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa wajen maulidin shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama taron maulidin da kasance a ranar a ranar asabar yau kenan sha hudu ga watan satumban shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a fadar mai martaba sarkin kano da ke gidan nasarawa da karfe takwas na dare allah ba da ikon halarta amin sai dai kuma masu mu wannan dai ba karamin abu ba ne ba wanda ake ganin cewa komai ka iya faruwa a wannan guri masu mu duk wannan batutuwa wanda sai kasancewa kuma ya san da cewa rigingimu ne wanda tun farko aka ɗauko su ba dan an tsige aminu a daga wannan sarauta ba tintinde da ba za a ana irin wannan kalubale a kai ba wanda a halin yanzu kuma dai kotu ta tsige aminu a a sarautar jihar kanan daban ta kuma dawuda da muhammadu sinusi na biyu akan da shi kuma alhaji aminu ado bayero bai mishi daɗi ba wanda ya tabbatar da cewa da har yanzu shi ne sarki a jihar kanan daban to fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wata'ala mu ya ci gaba da bamu lafiya da zama lafiya a ƙasa ma baki daya ba iya jihar kanan daban ba a sanar ma an nemo kamun karshe wani rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan za mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar karar sangwa? mun gode